Kawari suna da sunaye masu yawa atlaka alaihim ulama'ul firak wanda malaman firak malaman akida wato su ne suka wawaita wayannan sunaye a gare su wal khawariju yardawna bi wa yunkiruna al ba'd su yan khawarij suna yarda da sashenta kuma suna inkarin sashi kina akwai sashi daga cikin sunayen da basu yarda da shi ba wa min hadhihi al asma daga cikin wayannan sunaye al khawarij akwai al-khawarij huwa min ashhari asma'i shi wannan sunan al yana daga cikin mafi shaharan sunayensu wa huwa al-ismu alladhi yashmalu jami'a firqi wannan suna ne wanda ya kunshi min dukan kungiyoyin su gaba daya duk kungiyoyin su gaba daya sun shiga cikin wannan suna ana kiransu da suna khawarij ويقبلونه على أساس أنه مأخوذ من قول الله جل وعلا هم يقبلونه su yan kawari suna amsa wannan suna suna farin ciki da sunan akan foundation cewa lallai an ciro shi ne daga maganar Allah ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا duk wanda ya hijira fi sabilillah zai samu a doron ƙasa wato muragaman kasira zai samu da hancin kafirai da yawa hijira yana da hancin kafirai wasu a wanda ke mai faɗi wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli. duk wanda ya fita daga gidansa kaga nan yakhruj ana ka samu khawarijin jinsu. an samu shi daga wannan aya din wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli. duk wanda ya fita daga gidan shi yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa mai sannan sai mutuwa ya riske shi faɗar wa ka ajaru alallah hakika ladan shi ya auku a wajen Allah kana Allah ghafurur rahim ya kasance mai gafara mai rahama an gane ku kace wannan suna na kawari sunan yayi daidai da ma ne kira su da suna kawari sai suna farin ciki da wannan suna din an gane eh wannan ne wato an bato ne na yahu. وتكون هذه التسمية منه sai zaman to wannan kira wannan kiran su da suna kawaris wai kiran ya faru daga gare su ne su suka sa kansu wannan suna na'am na'am wa amma idza ukhidat tasmiyatu bi ma'na al-khuruj al-a'imma amma idan an an istinbadi idan an fitar da wannan suna din da ma'anan yin tawaye ga shugabanni aw anin nati ko kuma yin tawaye ga mutane ya zama to ana kafirta mutane ana kyaman mutane misali au an ko kuma yin tawaye ga addini din au an ali radiyallahu an ko yin tawaye ga ali bin abi talib radiyallahu an fa hiya wala shakka tasmiyatu dhammin lahu to shi ba tare da wani shakka ba tasmiya ne an bato ne na zargi a gare su wa yakunu mukhalifuhum hum alladhina sammawhum bi hadha al-ism sai ya zama to masu saba musu su ne wa'anda suka kira su da wannan sunan kenan a gane an kira su da wannan suna khawarij saboda suna yin tawaye ga shugabanni suna kafirta jama'a suna tawaye ga jama'a sun ma yi tawaye ga addinin Na bi eh, tibari hadhihi al-ma'ani wato lura da wa'annan ma'anoni yasa aka kira su da suna khawarij Na. وهو ما سار عليه كثير ممن كتب في هذه الفرقه. to wannan ne fahimtar da da yawa daga wanda suka yi rubutu game da wannan kungiya din na khawarij suka ce wato mutane suka sa musu wannan suna din saboda dalili sun yi tawaye ga hukuma sannan sun yi tawaye ga al'umma misali da kuma addini an gane ba kamar yadda su ƴan khawarij ke faɗa ba cewa wai a cikin Alƙur'ani dama ai Allah ne ya sa musu wannan suna ba gaskiya bane eh min ulama al-firq wa ghayrihim wannan wannan yayi daidai da irin su fahimtar su shi a masu cewa ai shi a ai Allah ne ya samu sunan wa inna min shi'atihim himla ibrahim ina ba gane to sai aka ce musu ina haka dai kuma ai Allah ya samu sunan kwarai da gaske innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in lalle wayannan da suka raba addinin su gudu-gudu suka zama to kungiya kungiya kungiya kungiya kai baka tare da su ta kowane bangare ba ruwan annabi da ku ba ruwan annabi da yan shi'a an gane ku min ulama al-firq wa ghairi daga cikin malaman firq da wasu su aka samu su wannan suna khawarij din ala anna inkar al-khawarij hadhihi al-ma'ani akan cewa lalle inkarin da da inkarin da yan khawarij suke ga wannan ma'ana din innama hiya bi itibari annahum muqti'un fiha wato wannan da lura cewa sun yi kuskure a cikin ta ne wato malamai malaman firq sun samu su wannan suna saboda sun yi kuskure a wajen yin kuruji da shugabanni da kuma kafirta al'umma da suke yi da su ga addini to saka in an dauki wannan fasara din kenan ba za su yi sha'awar wannan sunan ba eh wa illa fa innal khuruj ala al-a'immati aw ala an nasi wato in ba haka ba ai lalle yin tawaye ga shugabanni ko kuma yin tawaye ga mutane ta hanyar kafirta su aw ala ali radiyallahu ta'ala ko yin tawaye ga ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda kana thawaban haqqan wato ya kasance daidai ne kuma gaskiya ne wa thawaban fi nazari kuma ya kasance thawab ne daidai ne a cikin nazarin su ai su suna ganin yin tawaye ga shugabanni daidai ne su ba su dauka sun yi kuskure ba to abin da yasa ba su san suna saboda mutane sun sa musu wannan suna ko mutane suna cewa suna yin tawaye ga shugabanni kuma tawaye ga shugabanni kuskure ne kamar su masu yadda kuskure ba ne su su tawaye abin so ne a gare su duk ƙungiyar hawari gaba ɗaya sun yi ittifaki wajen tawaye da shugabanni an gane ku

rahimahullahu ta'ala cewa imamu shafi'i ya ce akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'ulika an majburi ha bi bayani zakahun wa hirsun wa istibarun wa irshadu ustazun wa dole zamani akhi ya kai dan uwana lan tanal al-ilma ba za ka taba samun ilimi ba illa bi sittatin sai da abubuwa guda shida ake samun ilimi sa'ulika an majmu'iha bi bayani sa'ulika bi bayanin an majmu'iha da sannu zan baka bayani game da duk wayannan shidan baki ɗaya ɗayansu ga sunan zaka'un wa hirsu ya zamanto kana da tsarki tsarki na ɗabi'a sannan kuma da kwaɗayi wajen neman ilimin an gane ku ga tsarki ga kwaɗayin neman ilimi kana da basira an gane ya zama ga basira mutum na da shi ga kuma kwaɗayi wasu ga haƙuri bi ma'ana juriya wajen neman ilimin Wa ga guzuri an gane ku domin neman ilimi in mutum ba shi da kuɗi karatun ba zai yiwu ba misali yana da bulga yana da guzuri wanda zai isar da shi zuwa ga manufarsa misali wa irshadu ustazi sannan kuma dole ne ɗalibi ya nemi shiriya na malami neman ilimi shi kaɗai ba tare da ya nemi taimako da malami ba to za a samu matsala wajen karatun zamani. da kuma tsawon zamani ya zama to ana karatun kar mutum ya malance da wuri-wuri ya zama to ya daɗe yana karatun a wajen malami har gina malamin ya ce to na gamsu karatunka ya kai matakin da za ka iya zuwa ka karantar da sauran mutane misali to wani na suri abubuwa shi kaɗan wa akhar wani kuma ya ce shurutu usulil ilmi sahi sab'atun biha ya al amala man yata'allamu faragh wa ra'y wa istibar wa sihhatun وفهم وأستاذ ذكي دور له نعم can da aka ce ina wa ustazin wa dole zamani wani akwai don ma wa ustazin wa dole zamani dole nan biyu dole zamani wa ƙala akar wani ya ce shuruɗin zolil ilmi saba'atun wato sharɗar samun ilimi ya kai abokina wato sharɗa ne guda bakwai ya bulugu al'amala man ya ta'allamu biha ya bulugu man ya ta'allamu ya ta'allamu al'amal da shi ne wanda mai neman ilimi ke cimma burinsa A gani idan mai neman ilimi yana so ya cimma burinsa to sai ya cika wa'annan sharɗa guda bakwai kaga an ƙara guda ɗaya kira kan wancan faragun dole ya zama yana da faraga yana da isasshen lokaci na neman ilimi sai ya ba ilimi lokacinsa sosai an ce in ka ba ilimi wato lokacin ka gaba daya shi kuma sai dan san ma lokacin shi kaɗan sai dan san ma na shi kaɗan misali ya zama kana da faraga wa ra'ayi kuma sannan kana da ra'ayi na neman ilimi wato kana da hankali a gane ga faraga ga hankali wasu dabaru ga haƙuri bi ma'ana juriya wajen neman ilimi din ga lafiya wa fahamu ga fahimta ya zama to mutum yana da basira wa ustazun zakiyu kuma mutum ya zama to yana da ustaz wanda yake mai basira idan ya zama to ustazun bai da basira to shi ma zai zama to karatun nashi ba basira an gare ya zama yana da ustaz malami mai basira wa dawrun lahum da kuma gudunmawansu gudunmawa su gaba daya ya zama to shi ɗalibin shi ma zai bada gudunmawa wajen nazari gudunmawa wajen fahimtar karatun an gane wani ku to dole sai an samu wannan gudunmawa ɗin idan babu gudunmawan ɗalibi ba gudunmawan malami ko da malami mai basira ne idan bai bada gudunmawa ga ɗalibin ba ɗalibin ba zai karatu ba an gane ku akwai ɗalibi idan yana saba wa malami misali malami yana iya ɓoye mai wani abu na iliminsa kamar yadda za mu karanta ga ainihin abdullahi bin abbas tare da wani ɗalibin shi sai zama to ya daɗe wajen abdullahi bin abbas saboda yana cin diddige na abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ɓoye mai wani abu na iliminsa bai samu ilimin yadda ya kamata ba an gano wani ku insha Allah zan ga za mu karanta wato ibn abbas da kuma shi wannan ɗalibin abin da ya faru tsakaninsu ku gano wani ku sai ku akwai fahimta da kuma malami malami ya zama basira sannan da kuma gudunmawa na ainihin ɗalibi da malamin ɗalibi ya bada gudunmawa wajen nazari sannan malami ya bada gudunmawa wajen karantar da shi na malam shek abu ahmad a shek abu ahmad ya ce lam yazkur bari'a to a nan wajen bai ambaci ɗabi'a ba ya kamata a ce ya ambaci ɗabi'a ya zama to shine na takwas wahiyar gairu zihinin saki. shi ɗabi'a ba shi ne azinin saƙin ba ba shi ne basira mai haske ba ƙwaƙwalwa mai haske domin kaga shi ne mataki na farko idan ɗalibi yana da ƙwaƙwalwa mai haske sosai ana yin karatu zai ɗauka to a nan wajen bai ambaci ɗabi'a ba wanda ɗabi'an shi ne ba shi ba ne ƙwaƙwalwa ba akwai mutumin da yake ɗabi'a shi ne neman ilimi idan mutum ba ɗabi'a shi ba ne daga ya fara karatu zai aji amma wanda yake ɗabi'a shi ne ga yana da naci shekara da shekaru yana kan neman ilimin gano ɗabi'an shi ne wannan wani kuma Allah ya ba shi ƙwaƙwalwar na karatun amma ba zai iya zama ya karatun ba daga ya fara zuwa sati bai sati biyu sai ya haƙura sai bayan wani lokaci ya ƙara dawowa ya fara neman karatu sai ya haƙura da karatun saboda ba ɗabi'a shi ne neman ilimi ne an gane ku to a wajen bai ambaci ɗabi'a ba kuma ɗabi'a nan ba shi ne ƙwaƙwalwa ba daban-daban ne wani mai kwakwalwa ne amma ba ɗabi'a shi ne neman ilimi wani ɗabi'a shi ne neman ilimi amma ba mai kwakwalwa ne. za ga wani kasan shi tuntuni a cikin neman ilimi so ɗabi'a shi ne baya fashi a gari ba lalle ne ya zama yana da kwakwalwa na'am ala tara anna sha'ir qad yakunu zihinan zahinan yakunu zahinan eh, shin baka gani ba lalle mawaki yakan zama to mai kwakwalwa mai basira wala ya kunu masabu'an amma sai ya zama to ba a ɗabi'antar da shi ga yin waƙan ba mai basira ne amma kuma wato ba ɗabi'a shi bane yin waƙan da za ga wani kawai ɗabi'a shi ne yin waƙan ina ba ta gane wannan eh wa ya kunu al min sahibi kuma zai kasance ya fi hankali fiye da abokinsa walahu mislu inayatihi kuma yana da misalin kulawa na abokinsa wa yakunu sahibu wa ash'ara min sai ya zama to abokin shi ya fi shi wake ya fi shi iya waka din ya anna tabi'ata tu'inu al-aql domin dabi'a tana taimakawa mai hankali in ya zama to dabi'a mutum ne neman ilimi gashi kuma yana da basira to sai ya zama to ɗalibin ilimi na gaskiya din wa qad hukiya an nazam nawwam annahu qala an yi taito daga nazam wani babban malamin mutazilawa ne nazam yana daga cikin malamin da ya yada da aqidar mutazila sosai saboda yana da basira kuma hadibi ne sosai to an karbo hikaya daga nazam ko mutum ne wanda yake ya san luga sosai ya san lugar larabci yana yana ainihin juya lugar larabci yadda ya ga dama to an to daga gare shi nazam din launa zarti annahu qal ko lalle ya ce launa zarti fil arud fil arud fil arud yace da zan yi nazari cikin arud la ahkamtuhu fi yawmayn yawmayn da na kiyaye cikin kwana biyu ilimin arut ba wani ilimi ba ne wanda za a ce wai a yi alfahari da shi da zan yi nazari a cikinsa cikin sati biyu zan zama malamin arut. in ji nazam ku ban wani ku a cikin kwana biyu a cikin kwana biyu zai zama to malami na arut. saboda yana ganin shi mutum ne mai basira ku gani shi mai basira ne amma ya manta duk basirar mutum in bai haɗu da ɗabi'a ba akwai matsala za ka mutumin da yake da ɗabi'a na abu na kawai yana yin abin kama ya karanta yana san akwai wani yaro wanda a makaranta za ka ana ta duka shi bai da basira amma babu wanda ya koya mai zane kawai za ka kawai ya ɗauke pencil ya ta zane zai zana abu da kyau gaga Allah ya bashi wannan basira na iya zane amma bai iya komai a karatun ba to kaga ai wannan kaga duba da zai dauki wannan fage na zane ko tunda yana da basira ga zane sai kuma ga shi ya zo yana neman ilimin zane ya kuce gani zai kasance to wannan shine yadda abin ya kasancewa kowane mutum akwai basira da Allah ya bashi in ya dauki wannan fagen da Allah ya bashi basira to zai yi kyau sosai zai zama to ya fa'idantar shi ma ya fa'idantu an gane ko to shi wannan bawan Allah yana wani alfahari saboda ya ga yana da basira shi ne zam sai ce da na yi nazari ga Arut da na kiyaye cikin kwana biyu wato kamar yana raddi ga khalil kenan asalin wanda ya Arut din yana ganin babu wani babu wani burgewa ga ga wannan littafin da ya wallafa na Arut. in ji shi na'am kana abu firdaus to sai abu firdaus ya ce kana zalika li kaunihi tabahhara fil ilm ya faɗi wannan dan kasancewar shi ya kware a cikin ilimi mutum ne mai zurfin fake a fahimta وله ذهن ساكت ينا ده قلوة من حسكي سوسي فظن أنه لو نظر العروب لأحكمه وأتقنه في يومين سيئي إذا تشوهتن ده ينا ده بصيرة ده زي نظري كمان عروض da ya kiyaye shi an gane ko da ya kware a cikin sa cikin kwana biyu fa khaba fi wani sai ya taɓe a cikin zatansa shi wannan din nizam din wa وفشل لكونه غير kaunihi على صناعة العروض sana'ati سي aruf سي sai ya abinan rauni bai cimma burinsa ba bi ya tabi an gane ko yayi rauni dan kasancewansa gaira matbu'in ba a ɗabi'antar da shi ba akan sana'a na arus wato abin ba wai Allah ya rushe allurar shi bane idan abun na cikin jini na mutum ga kuma basira to za ga ya iya abu cikin sauki amma idan basira ne kawai abin baya cikin jininsa to akwai dan matsala an gano wannan ku قال الأكفش الأكفش يقول فنظر ya'rif al mutaharrik min al الساكن sai yayi nazari a cikin sa sai zama ya kasa gano mai wasali da kuma mai sukun ya kasa gane yadda ake yin shi a cikin wata biyu yayi ta nazari yayi ta nazari ga basira amma ya kasa ganowa an gane ku wasabi'atu tusahhilu at-tariq dabi'a yana sauke hanyar mutum kuma yana kusantar da nesa za a gani a cikin talatin boko sai ka ta ga mathematics yana ta ba mutane da yawa wahala ana ta yi amma za ka wani bawan Allah ka gan shi da zaran an yi sai ya dauka da an yi sai ya dauka ka in ka bin bai bakin turanci sosai hmm. turancin bai fitowa da amma lissafi shi ne kan gaba sai ta kallashi shi a cewa ga wani mutum ba gida ji bugira jama'a ya iya mathematics duk yan boko gaba ɗaya abin da ba su wahala sai sun koma gare shi abin da cikin jinin shi ke shi jinin shi jinin mathematics ne a gare sai ga ya kware akan wannan fanni na lissafi amma sauran fanni zai ga kila bai kware ba ka kamar yadda ya kware akan wannan za ka abin yake tafiya na'am hmm. ɗabi'a ne don wani wallahi kamar larabci sauƙi yake mishi ko wani kawai yare sauƙi yake mai na ga ba wuya kawai zai ga yana sarrafa larabci yadda ya gana ma wani ko malamin ne ba zai iya tabiri irin nashi ba malamin ne ya fi shi ilimi nesa ba kusa ba amma in suna magana ka za ka ɗauka ɗalibin shi ne malamin so ɗalibin yana da ta'abiri kuma zai ga yana yadda yake sarrafa kalmar za ka yi mamaki hatta shi malamin zai mawaki yadda ɗalibin ke fito da wasu kalmomi wanda shi ba zai iya fito da su ba an gano wannan saboda ɗabi'an shi ne yana da ɗabi'a na yare akwai mutumin da Allah ya bashi wannan ɗabi'an an bai alluran ɗabi'a na yare a cikin zaga ba wuya yake iya ainihin sarrafa yare yadda yake so an gane shi ne a akwai wani akwai kwanan na a makarantar mu nan wato ana mishi wasa haka da bere wala ana mai wasa akan hausa yace yana son ya ji hausa wala yanzu gashi nan yana ta ta'abiri da hausa da ya zo garin nan daga Lagos yanzu ba abin da ya biya. kamar saboda kila yana da ainihin wannan dabi'a na yare din ya fara ta ko wani kuma yana wajen ya fi da yace musamman ya zauna cikin Hausawa ma ya zauna ya zauna har yanzu bai jin Hausa sai ɗauko damirin wani damirin mace ma zai sa da namiji tana tana tana tana zuwa ko ai ta mai dariya ce to wala shi yaran zai zai jawo za yaran zai zai jawo za gaba daya ta washi gashi wancan yanzu wallahi yana yana yana ta hausa kuma yana jin hausa kuma shi wannan ya fi shi dadewa shi wannan dudu dudu da shekara biyu da zuwa ba ya zo ne daga sabis ɗin daga ɗan kofa ne daga nan kawai sai ɗan zauna sai ɗan ji daɗin garin kawai sai ya ɗan zauna a garin kama ga shi ya fara yin hausa da abin da ya kama da wannan shi ko wancan har yanzu hausar bai ba amma ɗan shi a ɗan wannan ɗin ya ƙera ga hausa ya ce kila kila ɗan shi ne zai zai zai kwato mai abin da yake ta nema na'am بسم al الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني فصلين تقص اتهامات والتزامات والتزامات والتزامات الخصوم وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة wato tuhumce-tuhumce da kuma lizimce-lizimce wato lizimtawa abokin husuma wato mana a ƙure abokin husuma ga wanda yake wanda ya faɗi misalin abin da malaman zamani suka faɗa game da matsala na'am yutile kulba'ad alaman ƙalibi mitili ma ƙararru ulama ula'asir a talata wato sashen mutane wani sashe daga cikin mutane yana wawaitawa ga mutumin da ya faɗi misalin abin da malaman wannan zamanin guda uku suka faɗa malaman wannan zamani namu su uku Allah ya musu rahama wato suna ta musu mai, suna wawaita musu wani abu na tuhumce-tuhumce ويحاول البعض إلزام القائل بذلك wasu sashi suna kokarin lizimta ma wanda ya faɗi wannan magana bi ba'dil lawazim al qabiha suna lizimta musu wasu wa suna jingina musu wasu sashen lawazim miyagu wal jawab an hadhihi an hadhihi ittihamat wa ilzamat jawabani su ne ulama al asar a salasa ibn ba ibn usaimin da nasiruddin albani su ne ulama ul asar A gani duk sauran malamai na salafiya gaba ɗaya suna ɗaukashin su ne na malamai guda uku A gani su sheik fauzan suna ɗaukashin su su sheik rabi suna ƙarƙashin su su sheik mukbil suna ƙarƙashin su shi za ki kira su ulama ul asar duk wani wanda ya fa'idanci da fahimtar salafiya yadda ya kamata ta hanyar wa'annan malaman ne guda uku su suka yada shi sosai an gane ko sauran malamai suka ɗauka zuwa haka wani sashi yana ƙoƙarin ya lizimtawa mai faɗin fatawa irin na wa'annan malamai ulama'ul asar ɗin nan yana so ya jingina musu wasu irin lawazin miyagu a gari to jawabi akan wannan irin wa'annan tumce-tumce da irin wa'annan ilzamat din akwai jawabani akwai jawabai guda biyu mujmal akwai jawabi wanda ake shi a dungule akwai jawabi mujmal sannan akwai jawabi mufassal wanda yake daki daki fa amma jawabi mujmal amma jawabi wanda yake dunkulalle fa awwalan na farko al ijabatu an ittihamat wato farko bayar da amsa game da tumce tumce da ake yi wa zalika min salasati awjih wannan ta fuskoki guda uku za a bada za a bada jawabi al awwal na farko annal ittihamul batil amrun la ya'jizu anhu ahad lalle tuhuma na barna al'amari ne wanda wanda wani baya gajiyawa daga gare shi lakin nawa muftakirun lil burhan an gane ku wato kowane irin mutum baya gajiyawa da tuhumce-tuhumce na mai na barna ko ba ka bane sai dai cewa wato yana buƙatar hujja idan ka tuhumci mutum ka kawo hujjoji akan tuhuman da kai masa amma kowa ka ce ya tuhumci wani zai iya tuhuman shi mana an gane ku na'am ka gairi min da'awi yawa yana buƙatar hujja kamar yadda yake waninsa daga cikin da'awa ke buƙatar hujja in kai da'awa wani abu ka zo da dalili wadda awi malam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyau duk wata da'awa matakar ba ku tsayar da hujjoji a kanta ba to ƴaƴanta makaryata ne kawai masu da'awa masu da'awa ne allati la yuhtaju biha ma lam taqum ala bayyinatin sahiha wanda ba a lissafa ta a matsayin gaskiya matsayar hujjoji ingantattu ba su tsayu a kanta ba na'am asani na biyu annahu lam yuslim minhu al-anbiya wal rusul alaihim salatu wassalam lalle abin da ya shafi tuhumce tuhumce da suka annabawa ba su kubuta a gare shi ba da manzanni amincin Allah ya tabbata a gare su wala atba'u haka nan mabiyansu ma ba su kubuta da ainihin tuhumce tuhumce ba فقد نالهم الكثير من الأذى والتشويش قيل إن الإله ذو ولد قيل إن الرسول الكهنة ما نجى الله والرسول معه من الوراء فكيف أنا أنت إن الله ذو ولد الله ينادى وقيل aka ce kai inna rasul alkahana ai manzo yayi bokanci wa iyaz billah sai mawakin cewa ma najallahu war rasulu ma'a bil lisanil wara da Allah da manzansa baki daya ba su tsira daga harshen talikai ba fa fa ana to ya kuma ni an gane wannan ku? faɗar mai faɗari na lahumul kasiru min al'ada hakika su manzanni da kuma annabawa da malamai wato da yawa daga cikinsu cuta ya shafe su wato an cutar da su Wata da kuma wato a ɓata musu suna a gurɓata ainihin al'amarinsu a ɓata sunansu da suka Ehm, falam yanqus min qadarihi amma duk wannan soke-soke gaba ɗaya bai rage mai ba bai rage darajar su ba walam yaqda fi da'wati Sannan bai soki da'awar su ba Na as na uku annahu in kana fi sabilillahi ta'ala ko huwa mamduha lalle soke-soke in an yi wa mutum iya zama to a cikin hanyar da'awa ne wajen hanyar yada addini fi sabilillah to wannan ya zama to abin yabo wa rifa kuma ya zama ɗaukaka gare su walaita mazamma wa malama shi wannan ba zargi bane ba suka bane shi misali al-shatibi rahimahullahu al-imam ash-shatibi Allah ya masa rahama ya ce fataraddada al-amru baina an utibi as-sunna ala sharti mukhalafati ma atada ma atada an-nas wato sai wato al'amari yana ta taraddudi yana ta kai komo tsakanin baina an utbi a suna bu tsakanin abiyar da suna a kan sharaɗi wanda ya saba ma abinda mutane suka saba da shi ya saba ma yadda aka fasara suna ɗin ya saba ma yadda mutane suka saba da shi suka saba da shi wala budda min husuli nahwi ma min nahwi nahwi mimma hasala lil mukhalif fil awai ba makawa daga tabbatan misalin abin da ya faru limin limukhalif al ga wanda ya saba ma al'ada ba makawa daga tabbatar misalin abin da bimma hasala abin da ya faru ga wanda ya saba ma ainihin al'adu la siyan ma idan da ahluha annama hum alayhi huwa sunnati la musamman ma idan idan ma abocinta yayi da awan cewa lalle abin da suke kanta shine sunna babu waninta illa anna fi zalikal iba as-sakil lalle a cikin wannan nauyi mai a cikin wannan nauyi din mai tsananin nauyi ma fi min al al-jazil a cikin shi akwai abin da yake cikin sa na lada mai girma wannan nauyi da suka dauka akwai lada mai girma duk da sukan da ake musu wa baina an udbi'a an udbi'ahum ɗin shartin mukhalif sunnati wa salaf as-salih da kuma tsakanin in biyar da su akan wani sharadi wanda ya saba ma sunna ya saba ma ainihin salafus salih a ce ainihin addinin su ya saba wa sunna ya saba ma salafus salih na'am fa'ada kula fi tarjumatul dullal eh wato izin billahi min zatina wato sai in shiga cikin tarjuma na ainihin batattu a izin billahi ina neman tsari da Allah daga wannan illa anni wafiqul mu'tada wa ajib min al-mawa Eh, sai dai ni din nan ina muwafaka da abin da ya dace da abin da ya dace da al'ada kuma ana lissafa daga cikin almuwalifin wanda yake sun saba sun saba da wannan dacewa laminal mukhalif wato masu goyen baya laminal mukhalifin ba a lissafa daga cikin masu sabawa fara'aitu anna al-halaka fi ittiba'i sunnati wan najah sai naga cewa lalle halaka a wajen bin sunna shine tsira misali mutum ya mutu a wajen bin sunna ai wannan shine tsira wa annan nasa lan yabnu anni min Allah lan yabnu anni kuma su mutane ba za su wadatar da ni komai daga Allah ko da mutane sun soke ni ba za su wadatar da ni komai daga Allah ba wajen Allah nake neman yarda mutkar Allah bai soke ni ba ai ai shi kenan magana ya kare

matsalan kamar su wuriya haka da tsoron su da salafiya ne eh. kafin eh, da yakin babu waɗin nan na kai to matsalan da aka zo aka zo aka fara samun shuriya da tsoron sauransu to yake ganin cewa ai wannan shi ma ya kamata ya zama matsala ne na eh, na fitina da ta faru to bai kamata a ce an ce an samu wani suriya ya zama kamar wata kira yanzu shi wannan mai magana wani shi wani shi ne shi wani wajen wato shi malami ne ke na haifin su ke gyara wa malaman duniya gaba ɗaya abin nan ku? abin da yake zaka magana na farko dai ba wai lokacin gwagwa aka samu sururiya ba an daɗe ana gina su akan wannan fikira din. lokacin gwagwa suka bayyana abin da zuwan ikwanin musulmi cikin garin saudiya shine abin da ya fara da yan sururiya ɗalibai ne na ainihin su ibn bas sai su wa'annan su muhammadu kudu da ire-irensu suka suka dauke suna suna kai su gida suna ba su wani irin tarbiyya na musamman suna gina su akan yin tawaye ga malamansu kuma muhammadu kudu ya samu nasara wajen canza musu tunani daga tunani na salafiya zuwa tunani na sururiya ne abin zuwa baka sun bayyana da ra'ayinsu ne lokacin yaƙin gulf domin da a ce lokacin yaƙin gulf suna da fahimta na salafiya ba za su ci malaman nan take ba to nan take suka fara yin wa'azi suna kafirta malaman suna kiransu malaman gwamnati suna faɗin biya goma gano a kansu haka wannan ba zai yi wata kwana ɗaya aka same shi ba to wannan tarbiyya ne wanda muhammad kudub ya samu ya yi lokaci mai tsawo yana yi ma ɗalibai na jami'a har ya zama to ya lalata musu tunani akan abin da suke kai to kuma ya ce mai magana ya ce fitina fitina shine ake kauce wa sunna kuma mutum ya kauce wa sunna idan an ce buga za ka shi dan tawaye irin wancan za ka akida ka ɗaya da shi ko bai ɗaya kawai shi dai ya yi tawaye ne saboda wani kuskure da ya yi amma waɗannan suna da afkar da kuma akidu wanda ya bambanta da na ahlus sunna sannan kuma ba sa so a ringa suka malaman bid'a ai sun bambanta da ahlus sunna wayannan kafin tona yi. to wannan kawai ka ce mashi ya ji tsoron gamuwar shi da Allah ya ringa shiga cikin harkar ilimi halin shi jahili ne kuskure ne da girma mutum ya ringa shiga cikin harkar ilimi harkar da bai sani ba yana kutsawa cikin sa shin ya san ba su waye kururiya ya san akidan su in bai sani ba to ya kamata ya shiru in kuma ya sani to ya zayyana mana akidan su da akidan su da na ahlus sunna iri ɗaya ne in an ce fitina tsakanin muawiya da aliyu akidan su ɗaya ba su da bambanci na komai irin wannan shi ne fitina rikici tsakanin musulmi da musulmi wanda akidan su iri ɗaya ne to irin wannan shakiran shi fitina sai ce to tunda fitina ne ban san shiga cikin fitina amma idan ya zama to kun bambanta a wajen aƙida tunda abu ya kai ga ana kafirta malaman saudiya ana kiran malaman gwamnati sannan kuma ga wasu irin tunani da suke da shi na ainihin yin kuruji ga shugabanni ina matan gano wannan raga shi kwata-kwata wayan na mutane su sun saba ma da na salafiya su ba a kiran sa salafiya daga ba a kiran wannan fitina na yawwa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الموسع المنتقى الأخبار باب المضمضة والاستنشاق باب كسكرا باكي لشاق الرواق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء أنكر بولك عثمان بن عفان رضي الله عنه cewa lallai ya aika a kawo mai wani ƙwarya fa afraga ala fai salata marwaki sai ya kwarara ruwa a tafinsa wato sau uku ba ghasala huma sai ya wanke wa'annan tafuka din ma mina hufi da ina sannan sai ya shigar da hannunsa na dama cikin ƙwarya ba majima ba wasan tsara. sai ya kuskura baki ya ce kaga kafin mutum ya ce sai ya yi mai sai ya shaƙa tukuna ko ya shaƙa ruwa sa'an nan ya fyace a wajahu salasan sannan sai ya wanke fuskarsa su uku wa yadayhi ila almirfaqayn salasa kuma da hannayensa ya wanke hannayensa zuwa marafiqai su uku mamasa bi ra'asi sannan sai ya shafi kansa Magasala rijilaihi salasa marrat. Sannan sai ya wanke kafafuwansa sau uku. Ilal ka'abai. Zuwa idan sawu. Maqal. Sannan sai ya ce. Ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawadda'a na wudu'i hada. Yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala kwatankwacin wannan alwala nawa. Um, thumma qal. Sannan sai ya ce. Tawadda'a na wudu'i hada. Duk wanda yayi alwala kwatankwacin wannan alwala nawa din. sannan sai ya sallah a biyu baya zancen zuci a cikin wannan sallah din wato ma'ana baya tunanin al'amura na duniya baya zancen zuci a cikinsa. sa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa muttafaqun alayh to wannan tunani zancen zuci din kusan da yawa daga cikin malamai sun dade ana tambayar sa kai ya za a yi mutum ya yi sallah bai yi tunani ba zai yi mutum ya yi sallah bai tunani ba kuwa a ce ba zai yi ba gaskiya in dai mutum zai yi sallah insha Allah zai tunani ya zo sai abin da yake takalifi a nan wajen mutum ya yi iya kokari wajen karanta yawan tunani din idan ya zama to mutum yana yatsan yawan tunanin a nan zai samu lada amma ya zama to kawai ya saki zuciyarsa kawai tana amsan kowane irin tunani ya shigo to wannan a nan ne ya kuskure an gane wannan yawwa babu ma ja a fi jawazi ta'khirihima ala ghasl alwajhi wal yadayn babu abin da ya zo game da halaccin jinkirta su game da ga fuska da da tafin hannu Wani eh وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فتمدمد واستنشق an karɓo daga aliyu dan abi ɗalib cewa lallai ya aika a kawo mai ruwan alwala da aka kawo mai ruwan sai ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa ونفر بيده اليسرى no, no, no. yawwa an karɓo daga aliyu allah ya ƙara masa yadda cewa a wato lalle ya aika a kamar ruwan alwala sai ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa wa na fara biyar da gil yusra wa fa'ala haza salasa marasa wato sai ya wanke wato sai ya wanke da hannunsa na hagu sai ya aikata wannan su uku na sun maƙal sannan zai ce ya za ta hori nabiyyin la sallallahu alaihi wa alihi wa yace wannan shine tsarki na annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam haka annabi yake yi rawahu ahmad wa nasa'i imamu ahmad ya rawaito da imamu nasa'i na'am وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفى أهلكم فليجعل في أنفه ماء wato wannan ya nuna a hadisi yana nuna mana cewa wato akwai dalili cewa da sunna shine mutum ya shaƙa ruwa da hannun dama ya shaƙa da hannun dama shi kuma wannan wannan farafin ya fiyace da hagu an gane ku ya wato wannan fara biye da yirin sura sai ya fiyace da hannun shi na hagu an lura ya wanke da hannun dama sai ya fiyace da hagu sai abin da yake sunna shine mutum ya shaƙa ruwa da hannun hagu in zai fiya da hannun dama in zai fiyace ya fiyace da hagu an gane wannan ku na'am Sama kuma ai akwai hadisin da ya nuna kuma mai annabi an ah, wato an shaka ruwa kuma da ya cewa da hannu ɗaya ko da hannun dama ga baki ɗaya kuma hadisi ne sahi an gani to shi kuma wannan hadisin shi kuma imamu ahmad ya rawaito shi da nasa'i shi ma hadisi ne wanda yake sahi an gane wannan to karkashin wannan kenan a ah, wanne ne ya zama to sunna kenan a cikin guda biyu da wancan da wannan abu wanda ya nuna mutum ya kuskura baki ya shaƙa ya fyace eh? kuma sannan ga wannan hadisin wanda ya nuna mutum ya shaƙa da dama ya fyace da hagu wanne ne suna? kowanne daga cikin su da ya inganta kowanne suna ne a gane kowanne mutum ya yi insha Allah ya dace na'am wa an abi huraira radiyallahu anhu idan tawabba ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an idan ɗayanku ku wato yayi alwala to ya sanya ruwa a hancinsa shine ya shaka ruwa in liyastansir bayan ya shaka sannan ya fiyace muttafaqun da muslim suka ruwaito da wannan ne imamu ahmad ke ganin shaka ruwa da fiyacewa duk farilla ne gaba ɗaya. an gano wannan ku yana ganin da hanci da baki suna cikin fuska sakannin da ya zo mana cewa fagasilu wujuhakum shine nassin da ya zo akan cewa a shafi ruwa kuma a fiyace sannan a wanke baki a kuskure an gari saboda ya zo da sigan umarni idza ka wasa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an falyaj'al umarni ne an gari summa liyastanzir shi ma na umarni ne a shaida da shaka ruwa da fiyacewa farilla ne ga baki daya saboda wayannan gabu wayannan da baki da hanci gaba ɗaya suna cikin fuska ne ko da babu wani nafsi sai fa a kun ya wadatar an gare na'am wani hammad radiyallahu ta'ala an an karbo daga hamad bin salma Allah ya kara mishi da hamad bin abi ammar kuma shi ma an karbo daga hamad bin abi ammar an abi hurairah radiyallahu an amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil wani wal sha. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kuskura baki da shafa ruwa daru kudin ya ruwaito wannan hadisi muwatta na'am ne babu ne ka'ida na fuska a wurin wanke daga kulli zuwa kulli daga nan kuma zuwa zuwa zuwa karshen haba daga nan asalin fuska har zuwa nan sannan daga kulli zuwa kulli to wanda suke ake magana ta da eh, yawa kauri ba za a eh mutum ba zai ba ya wahala ya zuba ruwa yana Na ya fara ruwa a sai ruwa ya shiga cikin ci gaba ko ne ne shafi dan shafi wajen yayi a gani na'am mota bismillahir rahmanir rahim mota babu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم babu iddatil ama Babu iddan baiwa idza tuwfiya sayyiduha aw zawjuha baiwa idan shugabanta ya rasu ko mijinta ya rasu ya za a yi haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id ko Allah shi bane annahu balagahu anna sa'id bin musayyab cewa lallai labari ya kai gare shi cewa lallai sa'id bin musayyab da sulaiman bin yasar kana ya kula sun kasance suna cewa iddatul ama idza halaka an ha zawjuha iddan baywa idan mijinta ya halaka a gare ta wato ya mutu shaharani wa khamsa layali za ta yi wata biyu da kwana biyar kaga ya zama tuke na rabin mai rabin idda na da shi da a diya za ta yi wata hudu da kwana goma ita baiwa za ta yi rabin wannan kwanaki na'am wa hadathani an malikin an ibn shihab bin eh. zalik na wala malikun fil abdi yutalliqu wato malik ya ban labari daga ibn shahab misalin wancan magana din sannan sai malik ya ce al abdi yutalliqu al amata balaqan lan yu lan yu lam yabutta wato game da bawa wanda yake sakin mace saki wanda bai mata saki batti ba ba saki uku bane ya mata saki irin saki ɗaya ɗin ko biyu lahu alaiha fihi raja'a wato lahu raja'a alaiha wato wanda ya samu ya dawo da ita a ciki sa'annan sai wannan bawa sai ya rasu wa hiya fi ha min talaqi alhali tana cikin iddanta daga sakinsa innaha ta'attadu iddat al mutawaffa yau tana cikin wannan saki sai ta ji labari mijinta ya rasu za ta yi idda irin iddan wanda mijinta ya rasu za ta yi wata biyu da kwana biyar وإنها إن أتقت وله عليها رجع cewa lalle ita idan an an sake idan an an yanta ta alhali yana da komai a gare ta amma lam eh, taftar firaqahu ba'da al-it sannan ya zaman to bata zabi rabuwa da shi ba bayan ya an yanta ta har ga yanta ta kuma sai ya dawo da ita ita kuma bata zabi rabuwa da shi ba misali hatta ya mutu wato har sai ya mutu har ya zo ya rasu bata zaɓi rabuwa da shi ba har ya rasu wayyar fi iddati hamin talaki ya rasu tana cikin iddanta daga sakinsa iddat iddat al-qurrati mutawaffa anha hazo. bi ma'ana ta yi idda irin iddan diya wanda mijinta ya rasu arba'ata ashhurun wa ishara za ta yi wata hudu da kwana goma tunda an yanta ta ai ita yanzu diya ce ba za ta yi wata hudu da kwana biyar za ta yi wata hudu da kwana goma ne tunda ya dawo da ita kuma ta zaɓi zama da shi ذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما أتقت wato me yasa za ta yi wata hudu kwana goma saboda iddan rasuwa ya auku a gare ta ne bayan an yanta ta wa iddatuha iddatul hurra so daga iddan ta iddan biya ne za ta yi kala malik malik ya ce al'amuru inda yace wannan al'amari shine mazhaban mu malikawa na'am a ƙwarai da gaske za ta yi ƙwarai kuma sal na? in ta neman magani ba zai kai ba neman ana neman magani ne a yi in ciki ya kwanta ce ta neman magani za ta samu magani da zai zai fito insha Allah baya kai shekara goma sha ɗaya yana da an ce dai ciki kwantacce yakan kai shekara shida amma sha ɗaya ya yawa ta kai shekara sha ɗaya eh eh yana da Tattalin eh. magani ne, maganin gargajiya akwai wanda ke da maganin insha Allah. ai idan matuƙar dai ba ta haifa wannan yaron ba to in an sake ta ba ta gama idda ba kenan saboda wa ulatul ahmali ajaluhunna hanyar da ana A ka'idan mata masu ciki ajalinsu shine su haife wannan ciki din ka fahimta so da ko shekara nawa ne so sai yaron ya fito daga ciki in ba haka ba za ka je gidan wani da cikin wani shine insha Allah ita wanda aka saki za ka gado mana ba ba ka ji ba ke. Idan suke ɗaya ne shi ke da tana matsayin matan shi na? ko a idan yanzu bai dawo da ita ba ba magana da ya gado in ya dawo da ita ke magana inda bai dawo da ita ba shi ke na yi za ta gama inda a yi daga baya kuma ba za ta aure shi ba na'am Thank you. ko ya riga mata saki tana cikin idda sai ya rasu wai to idan kaga akwai magana bi idan ya sace ta ne dama dan dan baya so ta yi gado ila yana cikin rashin lafiya ne to sai ta yi gado din amma ma dama ya zamanto ita matan tana cikin iddan shi ne kuma ya zamanto bai dawo da ita ba ba za ta yi gado ba bai dawo da matan ba na kusa ki ɗaya ne bai dawo da ita ba yi da ce matan shi ba ce da shi ya dawo da ita ne za su yi gado amma bai dawo da ita ba matashi to